Alƙalman baya-bayan nan da muka samu a cikin mata dubu ɗari ana iya samun mace goma sha biyar zuwa goma sha takwas da suke ɗauke da cutar kansa ta mama. Sannan wani alƙaluman. kawai an ƙiyasta ne saboda ba mu samu tantance yawan matan ba yana yiwa a samu fiye da haka inda abin yana da hatsari kwarai da gaske da zaran aka samu mace goma sha biyar da suke ɗauke da wannan kansa to ba shakka mace goma cikin goma sha biyar na matan suna iya mutuwa kafin shekaru biyar kuma matan suna tsoron a ce suna ɗauke da kansa ta mama ne saboda a tunaninsu za a cire musu mama alhali kuwa kuwa idan aka auna su da wuri ana iya kiyaye fidda mama. Da wuni muna iya samun mace 20 zuwa 30 da suke zuwa awo, waɗanda cikinsu ana iya samun mace biyu zuwa uku da aka tabbatar sun kamu da cutar kansa ta mama. Ya danganta da lokaci. Yawan waɗanda suke kamuwa da cutar kansa ta mama yana ƙaruwa ƙwarai da gaske. Don haka ne abin ma yake ba mu tsoro. Kowace mace tana iya duba mamanta lokaci zuwa lokaci ta je gaba madubi ta rinka duba a hankali idan akwai wata matsala da bata gane mata ba tana iya garzaya asibiti a cikin lokaci ba wai sai cutar kansa ba maganar magance matsalar cutar kansa ta mama abu mafi a'ala da zarar aka yi sauri zuwa likita kafin abin ya kamari to akwai yiwuwar a warke akwai wani gwaji da likita yakan iya yi wa mace na auna duka maman nata biyu wanda yakan iya tantance idan akwai cutar saboda a wani lokaci ba iya gano cutar don an taba da hannu kawai sai an auna da na'ura akwai irin wannan na'urar a asibitin isaka gazobi duka da yake wannan na'urar a wani lokaci takan lalace muna son hukumomin kiwon lafiya su samar muna da irin wannan na'urori a cikin dukkan jihohi kuma wannan gwajin ana yin sani Cette mammographie, elle la fera tous les deux ans.